Assalamu alaikum hayyawar mushadun alkaram auzu bi kalimatin lahi ta amma min sharri mahalak jama'a da kuke saulara akan peace dawa media da madrasatul fikil islam da jama'a da kuke sauraron mu akan ali amir foundation for the blind student da jama'a da kuke saulara dun duniya duka baki da ni ne naku abokin malumman gana wani abu ne da ake ce mai da forgetting sunna ko kuwa ya annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ke shan ruwa malamai sun yi bayani a cikin littafin humdatul akam malam mai littafi malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shan ruwa ne ya sha daya biyu uku sip yake tik yayi fushi shi da mu gwada maka kanna ake shan ruwa wani lokaci shi ka gan mutum kana shan ruwa ba ka san kanna ake shan shi ba misali an baka kop ka sha ruwa aka wani na da irin kop aka ba za ka sha ruwan an cinka na fushi cikin ruwa ba wannan abin ga ke sha aka nan rakumi amma musulmi kan ne kamata ya sha ruwa shi mu gwada maka don ka yi fushi ruwan nan ya bude ya shiga ciki kan na annabi yake yi kenan jima da mai. in ka karbi ruwa kofin aka she yi sip ka kai fushi ka sa ciki da ya kenan she yi fushi ka sha biyu kenan uku manzo Allah na shan abu utiri ne misali wannan kofi kenan misali kuma in an baka irin kofi kato aka ba za ka sha ruwa ka kama ka kurba ka duka na ciki kana kwakwakwa kaman wani dabba ba a'a musulmi bai sha ruwa haka ake shan shi shi kai fushi wade kaka yi fushi ya shiga cikin ruwan daya biyu uku haka ake shan ruwa misali kuma ne an kawo maka glass cikin wan ko wani dirin ke ciki ko menene misali da aka sha shi kuma haka nan nawa ne da ya kagan baturawa ma na yi turawa wurin manzo Allah suka koyi she kai fushi yazo kai ka kai fushi ya shiga cikin ruwa ba sunna annabi bane misali kuma ne an baka cikin kwariya ne ko kan shi ko kwariya aka haka na wani kai fushi waje daya biyu in ka ja fushin na fito waje she bude anjin na shesa aka haka malamai suka yi bayani misali kuma an baka cikin wannan galas ne shi ma haka na wani. daya are. Biyu. Sunna way of drinking water kenan. Shi sa akwai komi musulunci manzo Allah bai bar mu ba shaida ya gwada mana tukunnan ya mutu. Misali kuma maybe ka karbi drink ne ka karbi misali. Drink na annunka ga drink na annuna. Shi kuma irin shi no shi na bude drink. Ko dai ka ana cikin azumi da mu gwada misali. Shi ka fito da shi. Shi ka fito da shi. haka ake shan shi haka kuma ya kamata ka gwada da yaran ka duka baki daya kan su sa fushin su ciki misali kuma ne an baka ruwa cikin wannan baro cikin wannan baro haka nawa ne in ka sha shi ka fiti in ka sha shi ka kakka yadda fushin ka ya shiga ciki saboda malamai suka ce an cinka ya yi nike da wani dauda dauda da wani gashi gashi wala shi ka ga ya shiga cikin ruwan ka sha shi ka tutu wannan sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo allah shi bai bar mu ba da ya gwada mana komai tukunnan ya bar duniya shi yasa kai kokari wannan video ya maka kyau za ka yi kashe da yanwayin ka ni ne naku abokin malum gana da push up kin ko kala ka ce mini guru ko da kai ka kira ni silver back gorilla wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuskure da muka yi Allah ka yafe muna kokari da muka yi ciki Allah biya ni da kai duka ka sha mini wannan video kan facebook ka type mira ka type share kai ya kuma ka follow Peace Dawa Media ka subscribe mu kan YouTube for more videos. Salamu alaikum.